ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wajiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin muna 24 ga watan Ramadan. hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lokaci ne da muke karatun Alƙur'ani a cikin wannan watan mai albarka na ramadan da niyyar allah ya ba mu ladan karatun allah ya ba mu albarka alkur'ani Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya fahimtar da mu abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da shi a muna da cikin surhul kafi za mu tashi aya ta tamanin da tara, jiya kanta muka tsaya daga kanta za mu tsora cikin kissar zulkarnai ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا نعم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا نعم الله ملوك كيتي ثم أتبع سببا ya يجي حيا zuwa inda zai sake dosa ya baro yammacin duniya yanzu kuma zai kada zuwa gabacin duniya ko mu ce mahudan rana ya je mafaɗarta yanzu kuma ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها ya hanya ya kama daga mafaɗar rana yanzu kuma zuwa mafudarta wa kana kullama marra bi ummatin qaharahum wa ghalabahum wa da'ahum ila Allah azza wa jalla ya kasance a wannan hanya tashi daga mafaɗar rana zuwa mafudarta duk lokacin da ya shuɗe wata al'umma qaharahum sai ya samu ya ci galaba a kan su rinjaye su wa galabahum wa da'ahum ila Allah ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yana da'uhu wa illa azallahum wa arzama anafahum idan suka yi mai da'a to shikenan ya ci nasara ya musulunci ya karu abin da yake kira idan ko suka ke to anan azallahum zai ƙasƙantar da su wa argamahum anafahum da tursasa su lallai ko shi abin da ya dace ko kuma ya karkashe su tun da can baya an ba shi wannan damar tun daga sadda ya ce ya je yammacin duniya mutanen da ya tara abin da aka ba shi dama kenan ya kira su zuwa musulunci zuwa abin da yake a kai in sun yi in ba ba kuma to yana da dama ya masu abin da ya ga ya dace واستباها أموالهم وأمتعتهم أجنان سيئة إنتك إي سيئة حالة تجوك يرسو لكم ونكاين تلك واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه ya amfani da duk wasu al'umma da ya samu na wani abu da ke hannunsu da zai taimaka masa wajen daɗa mai rundunarsa ƙarfi alaƙi talin a ƙalimin mutakhamin da yadda zai sake tinkara yankuna wanda zai tinkara ɗin nan ya zo sun miƙa wuya shi kenan sun zama ‘yan uwa sun zama runduna ta yaƙi in kuma sun ƙi zai gama da so ya kwashi dukiyarsu ta zaɗa zama makami da wato ainihin jari da guduri wanda zai tinkari kuma runduna ta gaba haka ya yi ta yi ya yi ta yi shine hatta iza balaga matsali al-shamsi har ya isa zuwa inda rana ke huduwa ko mahudar rana waje da hatu tsuluwa ala ƙaumin ya samu rana tana huduwa akan wasu mutane lam naja allahum min duniha sitara ba mu sanya masu wata sitara ba tsakaninsu da rana malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi laysa lahum jina'un yukannihu wato yukannihim ba su da wani gini gidaje ƙasar wurin ba ta iya ɗauka gini ƙasa ce wacce ba za ka iya tara kai bulo kai gini ya zauna ba haka ƙasar wurin take wala a shigarin ainihin tuzilluhum wa tasurahum min harri sham babu kuma bishiyoyi a wurin kwata-kwata bishiya ba ta huda ba ta tsara, ba wasu tsirai wanda za su sami inuwar wannan bishiya ɗin da zama sutura a gare su babu wannan shine Allah ya ce wato ainihin waje da hatidulwa ala ƙaumin ya same su inda rana ke hudowa a kan wasu mutane ne sanyin mutanen da ya samu suma a yammaci haka ya same su inda rana take faɗuwa a wani marmaro a wani tafki wani taɓo a iya ganin su kenan to nan ma da yaje iya ganin sa inda rana ke hudowa dan a iya ganin sa ne muna ganewa kamar tana hudowa ne kan wasu halittu na mutane da suke rayuwa a filin Allah wannan wurin babu bishiya ba gini ba gidaje ke tal haka suke rayuwa alaman tafsiri suka ce waɗannan mutanen yadda suke rayuwa kamar yadda wato suka kamar yadda alhassan yace an tambaye shi an ƙaunin lahi ta'ala game da faɗin Allah da yake lam Allah mai duni ke fitara. ba mu sami da ya je Allah ya ce ba mu sanya masu wata fitira da take tsakanin tsakaninsu da rana ba rana na hudowa kawai za ta same su da sunan rara ba bishiya ba gini ba komai haka suke rayuwa da ka tambaye shi sai ce kala inna ardahum la tahmilu gina. ai ƙasarsu su ba ta iya ɗauka gini ko gini ba ma zai yi a ginin ba ba za ta iya bulo ba ba za ka iya ba duwatsu ba komai da za a ɗauka a gini haka su kuma Allah ya halicce su a wannan wurin ce fai za ɗala ake sham a wato ainihin taguru filmiya. idan rana ta hudo to duk sai su tafi akwai tafkin su ma kogi kusa da su ko ka ce teku sai su tafi duk su fada ciki saboda zafin rana ba bishiya ba gini sai su auka ciki fai za garuban kharaju ya tara hauna kama tara albaha'ir idan rana kuma ta faɗi sai su fito daga cikin ruwa zo suna kiyo suna kamar yadda dabbobi suke yi haka za su fito inda ba bishiya ba komai ba inda za a shuka to haka kuma za su fito daga ruwa suna neman doya za su rayu haka ya sami waɗannan mutanen an kawo ruwayoyi daban-daban irin da yadda duk suke rayuwa yadda Allah ya faɗa mana ƙarara a nan muka ji cewa mutane ne ya same su waje da hata tsohon shamsu ala ƙaunin ya sami wasu mutane ne rana take hudowa a kansu lam na ji lahun min duni ha sutura Allah ya ce ba mu sa masu wata sutura tsakaninsu da rana ba nan ma cikin fassarar da aka yi aka nuna ainihin lam yabnu fiha an asl ba su taba wani gini ba yadda muna muke da gidaje da bishiyoyi da hanyoyi da komai da koguna da rafuna da kwazazzabai da su duk ba su wannan walai bimna alaihim an asl ba taba gina wani gini a kan su ba da ɗai kanu idza tala'at shamsu dakhalu asra wato asraman lahum hatta tazula shams idan rana ta hudo sai su tafi sun yi ramuka wannan kogon ko wannan ruwan sun yi ramuka sai su shiga ciki wanda yake a wurin za su kuya kamar yadda wasu wasu tsutsotsin suke kuya a cikin ƙasa wacce take da tabo a cikinta au dakhalul bahara ko kuma kai tsaye sai su hauka cikin teku nan za su je su ta jira kuma wa zalika anna ardahum laysa fiha jabalun domin ƙasar sun babu dutse a kanta hakanan wato ainihin take ba irin wannan yanayin a yawon da shi zurkarne ne ne yake yi na je ya tare da waɗannan mutane Allah ya ce kazalika hakanan da aka ba shi umarni a kan can mutanen yammaci da ya je ya tarar in sun bi shi shi kenan in sun ki kuma ya kakkashe su in ya so ya masu duk abin da ya ga dace to shi ma kazalika haka aka ba shi wannan ikon kan waɗannan mutanen inda ya same su kafirai ne su ma kuma abin da ke gaban shekara su in sun biyan musulmi kuma an ba shi dama Allah ya ce wa kada a haɗa na bi ma da zai fi kubara Haƙiƙa mun kewaye game da duk abin da yake da ilimin mu kubaran ne a ilimin kenan ilimin Allah ya kewaye da can inda ya bazo Da hanyar da ya biyo ya tafi zuwa gabacin duniya ko kace inda rana ke hudowa duka Allah yana sane da duk abin da ke faruwa ba wani abin da ke koyar ma Allah duk abin da yake yana yi ne karkashin ilimin Allah da saninsa ba abin da ke koyar masa kamar yadda Allah yake la yafa alaihi shay'un fil ardi wala fi sama ba wani abu da ke koyar ma ubangiji a ƙasa haka nan kuma balle a sama da sama da ƙasa ko ina ilimin Allah ya kewaye sau da haka duk wannan yawo da shi zulƙarnai na Allah ya ba shi a duniya yana yi ne ƙarƙashin ilimin Allah Allah yana ganin sa da rindinarsa ya san me yake yi kuma shi ke taimakon sa kan da abin da yake Me Allah yake ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا <coughs> نعم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما نعم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قولي أفرض عليه قطرا بارك الله فيك أكان آية muka karanta mun ji wancan bayan Allah ba bishiya ba yadda suke rayuwa ashe kenan bishiyoyi da mu muke da su yanzu ni'ima daga cikin ni'imar Allah Allah ya maka inuwa inda za ka shiga ka sha inuwar sannan ka kada ka baka wata iska mai amfani ka kalli wannan yadda ganyenta yake kore ta ƙara samun lafiya a idanta ni'imomin da suke tattare da bishiya Allah kaɗai ya sanya cikin su amma Allah ya yi mana mu ni'imar ya ka ga yadda muke wulaƙanta ta yadda ake tamfarin ɗin bishiya a yau ba damu da amfanin ba wanda amfani gare ta mai yawan gaske ta ɓangaren lafiya ta ɓangaren ƙara samun tattalin arziki na ƙasa ta hatta har kamar wato yadda zamantakewa take bishiyoyin nan da suke gani wannan gidajen haka da muke samu mu gina su zauna daram ba su rugujewa duka nema ce ta ubangiji amma yau muna kirga su a matsayin nema sun ga babu sau nawa muke dasa bishiya mu rene don mu sha inuwa ko na baya da mu ya sha ko kuma al'umma wannan iska da za ta kaɗa al'umma ta amfana an ce wannan bishiyar tana zuƙe mu numfashin da muke fitarwa ita kuma tana ba mu mai amfani muna shaƙa to in mun rasa bishiyoyi a gidajenmu da layukanmu da unguwanninmu ina za mu sami wannan sai zafi zai buso zafi za mu zuta kuma zafi za mu fitar kun ga ina wannan labarin da muka ji sai mu gane mu muna cikin ni'ima a shi har waɗannan bayan Allah ya rana ta hudu ba yadda suka iya ɗayan biyu ko dai su auka cikin ruwa ko kuma su auka cikin ramuka da suka yi kusa da shi ruwan yadda za su ɗan sami sanyi ba su iya rayuwa dole sai dare aka ce sannan suke fitowa suke iya ɗan harkokin da za su iya rayuwa to kai ko yanzu ka duba ka tafi da yadda kake so bishiyoyi ga shi nan ko ina amma sai ka ga ina ba mu lura da wannan wannan cikin abin da ya gabata sai magana ilimin Allah Allah ya ce duk abin da ilimin Allah ya kewaye da komai duk abin da shi zulƙarai ne yake yammacin duniya da gabacinta ko ina ilimin Allah na tare da shi to haka mu ma duk inda muke nan yanzu ilimin Allah na tare da mu sai mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu bi dokokinsa a duk inda muke kar mu yadda mu ba daidai ba ci gaba Allah yake sun ma atba sababa sannan ya sake kama hanya eh ya ci gaba kenan da tafiyar da yake yi sai yanzu mun ji labari ya tarar da mutane ga irin rayuwa da suke Allah ya ce hatta idza balaga baina saddaini har ya isa tsakanin wasu duwatsu guda biyu waje da min dunihima qauma ya tarar da wasu mutane wato gabanin wannan duwatsun guda biyu kamar ga duwatsun can ɗaiɗai ƙofar masallacin can guda biyu da wata ƙofa nan kuma sai tarar da wasu mutane Shi ne waje da min dunihi ma qauman la yakaduna na ƙaula. ba sa sun kasance ba sa fahimtar zance in ba nasu ba ba su fahimta wani yare in ba yaren su ba ba su fahimta wata loga in ba su ba to shi kuma yanzu gashi ya zo kuma sun ga wani wuri ne ko wani mutum ne da za a buƙaci wasu abubuwa a wurinsa duk kuma san da buƙata za ta zo a tattauna ai an yi amfani da harshe ko eh diplomacy sai an faɗa ka faɗa na faɗa sannan gane buƙatar ta kai masu gane tawa yanzu ga zulƙarnain ya iso ya tarar da mutane kafin wancan duwatsu guda biyu da suke da ƙofa nan ya tarar da mutane kamar can da ya tafi yammacin duniya da ya je ya tare inda rana ke faduwa a iya ganinsa shi ma a ya tare da mutane a wurin wannan ma ya tare da su wannan matsalar su su ba sa fahimtar maganarsa shi ma bai fahimtar tasu kuma ga bukata za ta taso malamai suka ce da haka dai da misalai da nuna-nuna aka ɗan iya fahimtar juna ko a hana wannan ko su gyaɗa kai su kaɗa kai su haka da hannu duk dai abubuwa kamar yadda ‘yan uwanmu kurame suke Allah ya saka musu alheri da dai biyar da suka yi aka sami yadda aka sami wato samun communication ta hanyar zance tsakaninsa shi da sau ya isa ya same su ƙalu sai suka ce ya zalƙarnai ne ya ce zalƙarnai inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsidani fil ardi lallai haka ne na mufsiduna ne ko inna yajuja wa majuja mufsiduna fil ard lallai kabilun nan guda biyu na ya ajuj da majuj ƙabilu ne guda biyu ajujan daban ma'ajuja daban waɗannan kabilu guda biyu mufsiduna fil ard masu ƙarna ne a ban ƙasa ma'ana sukan shigo daga can gaban waɗancan duwatsu guda biyu masu ƙofa da suke gabansu da inda ya tinkara to daga can bayansu su ya ajuja wa majuji suke rayuwa sai su shigo ta wannan ƙofa tsakanin duwatsu nan guda biyu sai su zo wurin wannan al'ummar su masu ɓarna iri daban-daban a ɓata masu kayan abinci mahalli kashe wanda suka ga dama su kashe kamar da yanzu yadda ake yi ba a zuwa auka ma ƙauye a kwashe abin da ake so a kwashe sannan kuma a banka ma ƙauyen wuta Ba haka ya juja ma juja suke sai su auko garinsu, su kashe na kashewa su kwashe masu dukiya ya abin da suke su koma wani lokacin su take to sai ga ne da tawagarsa da rindinarsa wannan mutane sai suka kai kuka zuwa gare shi cewa wannan mutane mufsiduna fil fil'ardi Maɓarnata ne a ban ƙasa fa hal naj'alu laka kharajan shin ko za mu sa maka wani lada wato mu wata jinga da kai ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda a sanya mana wani shamaki tsakaninmu da su wancan kofa da suke shigowa tsakanin duwatsun nan ko za ka sa mana wani shamaki wata katanga da za ka toshe tsakaninmu da su amma a shirye muke mu sa ka sa mana duk abin da ka ga ya dace na lada mu baka kai mana ba wai sai kyauta ba abin da suke nema kenan ƙala sai ce ma makan ne fi rabbi khair abin ubangiji na ya wato ya mallaka man ya bani na iko khairun ya fi alheri wato daga abin da kuke cewa za ku manna lada ni ina da ƙarfi ina da iko ina da rindina ina da komai kuma wannan abin da Allah ya yi man ya ishe ni saboda haka kawai ga abin da nake bukata fa'inuni bi quwwatin ku ƙarfafe ni da wani taimako da ƙarfi wanda za ku taimaka man ma'ana na wato material kenan wasu ababa da zan nemi ku kawo man da kuma wasu leburori cikin wanda za su haɗu da nawa daga nan ainihin aja albainakun bai da radama sai in sanya tsakaninku da su sai in sa maku wani wani gandagarki wani shamaki in toshe tsakaninku da su wanda daga nan shi kinan kun huta me nake bukata wurin ku atuni zubar alhadidi ku je ku kawo man guntattakin duwatsu eh, eh, eh, menene karfe guntattaki eh na karfe nake so ku je ku kama hatta iza tsawa bainar sadafai ne har idan aka daidaita aka ta zuba karafan nan bulo ne na ƙarfe kuje ku ta kawa ana zubawa ana zubawa har idan yi daidai da wannan duwatsun guda biyu to daga nan kuma ƙalan huku ya ce sai ya ce ku yi ku hura wuta a kunna wuta hatta iza ja'alahu naran wannan ƙarafa da aka sa har idan wutar da aka hula masu suma ta mai da su wuta kasan ƙarfe in ya sha wuta da yake komawa shi ma wuta yake komawa idan aka hula wuta wannan ƙarafa suka kama suka jawur to shi kenan me za a yi ƙala ya ce a tuni ko haka ne ƙala a tuni ofirga alaihi ƙidra ba ku zo man da ainihin dalma sai ya rika ɗiga waɗannan ƙarafan da suka zama jawur kamar wuta da kuma ruwa na dalma shi ma na wuta sai ya rika zubawa a kan wannan wato ƙarafa da aka shirya tsakanin wannan dutse da dutse bayan ya kai labulin ɗin tsawon duwatsun da sai kuma a kawo ruwan dalma a yi ta ɗigawa yana haɗewa yana haɗewa abin da nake so kenan ku taimaka man da shi malamai sun ƙi sharhi ƙarƙashin wannan bayani da wato waɗannan mutane a suka nema da shi kuma ne na abin da ya na taimako da muka koma muka ga magana na farko dai a shi da ya tafi ya same gaban shi wasu duwatsu guda biyu gangan gangan manya-manya shi ne inda Allah ya ce hatta gaba da, saddai ne, waje da min duni ma, aumar har inda ya je tarar da duwatsu guda biyu wa kafin duwatsun gabanin su kuma sai tarar da wasu mutane la fahu na qawla ba sa gane maganan mai zance sai yaran su kawai nan ne malaman suka ce ashe wato yare yana da amfani lokacin da za ka buƙaci harshen wani to zai maka amfani ya sa manzo sallam ya saka sahabbai suka koyo harshen farisawa da na rumawa saboda ni a iya samun alaƙa da mu'amala da su idan aka je za a karantar da su addini kaga dole sai da harshen su za a yi musu bayani mu kuma wanda ya koyo harshen su zai san wani abu da za su iya kula da harshen su na cutarwa kaga an maganin wannan kenan to shi yasa koyan harshe tsakanin ƙasa da ƙasa ko al'umma da al'umma dan taimakon juna bisa alkhairi yana da kyau da kuma kare sharrin wannan masu harshen kasu cutar da ku ku kaga a nan wurin shi ya yi ƙoƙari a haka an magana an fahimci juna saboda rashin sanin harshe tsakanin juna ba buƙata za ta zo a rasa yadda za a biya wannan bukata ɗin Me ya yasa wato ainihin koyon yare yana da muhimmanci a kowace ƙabila da za a yi mu'amala da ita da ku dubi yan China ɗin nan sai ka zo nan baya da sai ka ga dan China yana koyan Hausa yana bangaren Hausa da department yadda kake koyan Hausa da ƙa'idojinta da komai shi mana ku ɗan China fitik amma sai ka ja iya Hausa saboda me wanda yana so ya yi kasuwanci da ‘yan Najeriya Hausawa in bai iya Hausa ba ya ma iya yayi ƙari ga kuka shiru ya ya kare da ɗan Najeriya ya kare da bahaushe to balle kuma ce bai iya harshen shi ba yasa kana nan wani ke biya mu ya je wata ƙasa conference duka a wurin abin nan sai kawai kawai sai ya ga wani ɗan wannan ƙasar kawai da ya ji bahaushe ne kawai kawai sai ya zo ya mashi hausa ya ta mamaki ce na kai hausa ya kyalkice da dariya ya ce kai ka kyari kawai na zauna jigawa na zauna kano na suka ta fira ya iya hausa kamar jakin gini to kaga ya ta gaya mai ma abubuwa na arzikin da suke a wannan wuraren wanda yake gaya mai wato rashin wato kishi na 'yan ƙasanmu yadda abubuwa na arziki na nan biye tun zamanin da ya zo shekaru masu yawa ya zauna ya san da arzikin amma saboda halayya ta irin halayyar mu yake abin da bai yi ba kenan da dai maganar da muke yi harshe koyon yana da muhimmanci kun ga a lokacin sai da suka san yadda za su yi mai bayani har ya gane su, kaga ko da nuni da ishara ai za su nuna mai ya je ya toshe musu wannan wuri ko to qalu sai suka ce ya zal ne inda ya ajuja wa majuja mufsiduna nuna fil'ar lallai. ya ajuja wa ma'ajuja masu ƙarna ne a ban ƙasa waɗannan ya ajuja wa ma'ajuja an sha ta bayanin su da isra'iliyar maganganu iri-iri girmansu ko da kunnuwansu ko da tsawonsu ko da waye duka isra'iliya ne ba wani nasi da ya zo ya ce ga da su, amma dai mutane ne su ma daga cikin mutane 'ya'yan adam kuma abinda ƙur'ani ishara maɓannata ne maɓannata ne na ƙarshe masu ɓarna ne a ban ƙasa wannan shi za mu riƙe amma ya suke tsawonsu yaya kunnensu yake duk wannan ba abu ne na ilimi da in ka jahilce shi za ka cutu ba in kuma ka san shi ba abin da zai kare ka da shi yasa sai mu ƙyale shi sai mu dawo kan abin da zai amfane mu to shi zulkarne ne Allah ya ba su ƙarfin iko da sojoji da rindina da komai wanda zai iya abubuwa musulmai masu yawa amma duk da haka sai suka ce to fa hal naj'alu laka farajan ko za mu ma sa maka lada wani aiki muke so kai mana wannan mutanen da suke ɓarna muna so ka sa mana wani kan da garke wani shamaki mu da su ma sa maka lada shi kuma ya ce shine ainihin wato an ta jala nawa na wa baina hum saddan ala ce ma makkani fi rabbi khair abinda Allah ya makkana min ya ban iko fi abinda za ku bani anan ne malamai su ce ashe kenan ya kamata ga shugaba ko ga ƙasa in tana da ikon yi ma 'yan ƙasa wani abu ba sai an taɓa su ba to ai masu asan haraji ko harajan da muke ta haraji wannan kalmar ta kharajan na aishi da nan ko eh fa hal naj'alu laka kharajan Ɗan kasa dole sai an sa masa haraji za a iya masa aiki ko kuwa akwai wani ƙarfi da Allah ya ba ƙasa da za ce ma dan kasa aiki ba sai sun ba da wani lada ba to inda shi shi kenan kamar yadda na anan aka ce za a ba shi lada za a sa mai haraji ya sa masa haraji nawa ne za su biya ta ce a'a shi kawai ga dai abin da ake yi shi shi zai bukata wurin su a nan ma malamai suka ce ashe nan duk ƙarfin daula ita kuma tana buƙatar haɗin kan 'yan ƙasa ana neman taimakonsu inda za su taimaka a gina ƙasa kaga su sun ce sun ya sa masa haraji su biya ya ce ƙarfin da Allah ya bashi na iko zai masu bai buƙatar komai kun gane wannan za ka yi kamata shugaba yana da iko ko ya taimaka ma ƙasar shi ya gina ta da ƙarfin da Allah ya bashi na wasu ma'adanai ne na wani resources ne ba tare da an matsa ma ɗan ƙasa ba an kuntata masu. Sannan shi kuma shugaba kar ya bai ɗan ƙasa su zauna kawai sasa kai ba wani abu da za su kawo wajen gina ƙasa su ma su kawo nasu gudunmuwa da za a gina ƙasa. a sake rayu a sake arziki kaga shi ma me yake masu shi ma bai basu sake take ba sai ce fa inuni da kuwace ku taimake ni da wani ƙarfi da kuke da shi ba suna da ƙarfi na jiki ba ƙarafa da za a je a ɗauko a kawo rin a shirya sun wannan suwa za su yi suna za su yi tattaro ƙarafan da komai kaga wannan kaga ɗan ƙasa ashe mai kishin ƙafa shi shugaba ba zai bar shi sasa kai ba tare da an sa shi abin da zai yadda zai gina ƙasa ba da kuma gina kanshi amfani da kanshi shi ne malaman suka ce anan duk za mu koyi wannan a cikin wannan kisa shi an nemi ya yi ce zai yi da ƙarfinsa sannan su ko bai bar su su miƙe ƙafashen ta kai komai a yi masu kawai su ci bilis ba su ma ka ce to su zo su taimaka da abin da za su taimaka a yi masu abin da suke so shi ya ce wato aja na hura da ma. zan sa maku wani wani dam wani katanga wani garu ko ta badala tsakanin ku da su zan maku da kuka bukata amma a atuni zubar alhadi ku kawo man guntattakin duwatsu a karafa kaga wannan ai aiki ne kaga an ba ɗan ƙasa ya zama cima zaune zuciya ta mutu ba aikin yi ba wani ne kaka ba daidai ba ne da zarin da ƙasa suke samu su kuma yan ƙasa ɗauke su ƙarƙashin wannan abin a sa su aiki yau hanyoyinmu da ake yi a fitar wane ne duka ai ba sai da ma'aikata ba kaga kawai ba har kawai gwamnati za su zuci abin ba amma kai kuma ɗan ƙasa sai ka zo ka taimaka da abin da za ka taimaka wannan duk ya nuna mana malamai suke tsari na gina ƙasa tsari na shugaba me zai yi su kuma 'yan ƙasa mai za su yi yake su je su kawo ƙarafa bulo-bulo na ƙarfe kinan a shirya a shirya hatta iza sawa bai na saddaini sanin sadafaini har idan suka kai tsawon duwatsun nan Allah kaɗai san iya tsawon duwatsun a ƙur'ani ba biya mana ba amma isra'iliyar an ta wa tsawon shi kaza faɗin shi kaza amma duka babu wani nasi ingantacce da ya nuna yaya yake yaya tsawon yake amma dai an nuna an ci shirya waɗannan ƙarafa da rodudduka manya-manya har sai da suka tare da tsawon duwatsu nan guda biyu kamar yadda Allah ya ce alis ya ce faku da ku hura masu a zo da zigazigi da wuta a hura ma waɗannan ƙarafan wuta su kama hatta idza alahu nara har idan abinda ake nan zigazigin ya mai da ƙarafan nan sun koma wuta ba sun yi jawur ba kenan to kala sai ce a tuni ufriga alaihi Ka kaga nan sai malamai ta ce ashe shugaba mai koma je ɗaya ana aike ta zura ido kaga sai ce a tuni ku zo man da me wato ufriga alaihi kitra ni kuma ni ne zan haka ruwan dalma ɗin ya rika zuba a kan ƙarafan yana haɗewa kiwa kenan yanzu ƙarnai Ashe kaga in ka ba da aiki ba koma za ka ta miƙe kafa a ke komai ba daga farkon shafar shi akwai buƙatar ka rika dubawa kana supervision an yi ya aka yi yadda aka ce a yin aka yi ko ko yadda ba ce ba ko ba abin da ke faruwa yau kenan sai ka ga aiki ba yadda aka ce ba ka yi shi A yan ba da kwangila waye ba da kwangilar ta je wurin wani, wurin wani ya sayar ba wani wani ya sayar ƙarshe shi mai yin shi zai zo ya tabuka abin da zai tabuka shi ya sai ka ga an yi abin da ba daidai ba to kaga shi da yake a kawo karafa a shirya kaga kawowa su ne za su kawo kenan su za su shirya su za su hura wuta ta kama dalman ma da za a yi narkakkiyar ita ma a kawo amma shi ne zai shi ne zai ɗiga sai a kawo man ko atuni uhrija alaihi itra a kawo man in ɗiga ma wannan ƙarafan. da wannan dukkan, da wannan bulot ɗin na ƙarfe in ɗiga masu dalma su haɗe kuna gane magana ko kaga wannan zai nuna mana yadda shugaba ya kamata ya tafi da shugabanci kuma aiki ne na al'umma ba aiki ne na ka miƙa ƙafa ba kawai shi kenan komai a yi a dobi daga inda ya fito can mahudar rana ya buga ya tafi mafaɗarta kuma da inda ya tafi aiki yake yi na ganar da al'umma da shiryar da su da wanda suka ki a gama da su a kwashi dukiyarsu ta zama ganima a gaba abin da zulkarnai ne yake kenan wannan zai nuna maka cewa lallai wato shugaba ba magana ne na kwanciya bacci ba duk sanda ka nemi shugabanci to ka fa tashi tsaye ba magana bacci tare da kai da zulƙar ne mun ji bai kwanta ba kuma an nemi aiki yana da dama ya yi ba tare da ya nemi lada ba sannan wanda za su yi aikin ba zira masu da su ma su kwanta ba hadisi ya inganta hadisi na wato ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da alaƙa da wannan kisa. eh wannan hadisi shine wato kamar yadda ibnu kasir ya kawo shi a nan ya zo cikin bukhari da muslim cewa inna allaha ta'ala ya qulu ya adam فيقول لبيك وسعديك فيقول أبأس بأس النار فيقول وما بأس النار فيقول من من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواهد إلى الجنة وحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء illa kafaratahu ya ajuju wa ma'ajur wato magana ne na cewa manzo sallallahu yake cewa wato ainihin Allah madaukaki zai ce ma Adam alaihi salam ya Adam shi kuma sai ce labbaika wa sa'adaik ce fa yaqulu ab wato ib'ath wato abu asuba sanna zan fitar da ‘yan wuta, taron ‘yan wuta fa ya ƙoli sai a cewa ma ba sunna waɗanne ne ‘yan wuta da za a tayar sai kulu min kulle alfin a tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'un ilan na cikin kowace dubu ɗaya ko ɗari tara da tasa'in da tara su ne ‘yan wuta wa wahidin ilal janna sai kuma shi ne zai tafi aljanna tasa'in da tara eh, nawa ne ɗari tara da tasa'in da tara su kuma wuta za su je ce to shine da wannan magana shine ta sa wasu kai furfura yaro zai furfure saboda magana ta girmama ranar da ranar tashin kiyama kinan ranar da yaro karami zai furfura sannan mace mai ciki kuma za ta haifi cikinta wannan ranar kiyama kinan sai ce faƙala fi ku matsayi ta annabi kwantar da ma al'ummarsa hankali sai ce akwai al'umma guda biyu ma kana ta fi in illa tahu ya ajuja wa wannan mutane su ne kabilar ya ajuja wa su ne za su yawaita wancan ɗari tara da nawa da tara mafi yawa duk cikinsu ne ba wai al'ummar al'umman manzo ba ne shi sa annabi sai ya zama al'ummar an sami sauƙi daga abin da aka faɗa wanda farko maganar za ka ji tsoro ka firgita a ce mutum dubu ɗansa ɗari tara da da tara da ƴan wutari ɗaya ne ɗan aljanna da na ya faɗi wannan shi ne ya ce ai waɗanda duk cikin ‘yan wutan can galibinsu suna cin ya ajujuwa ma'ajus Allah ta tsare mu mai Allah ya ce قال هذا رحمة ya ce ملوك جيتي an استطاعوا أن يظهروه وما lahu na ƙaba shi ne da ya gama masu wannan aiki ya gama nashi shi na Allah ki ba mu labari ya ce fa matsa'u an yi zaharohu daga nan ba su iya samun ikon su ƙetaro shi ba ta sama su hayo ta sama su shigo su ɓarnar da suka saba wa matsa'u lahu na ƙaba ko ba su iya samun ikon su huda shi ba tun daga wannan lokaci da zulkarne ne wannan aiki ala haza rahmatun min rabbi yace wannan rahma ce daga ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi jalahu dakaa lallai idan alƙawarin ubangiji na ya zo na tashin kiyama kenan to lallai ja'alahu ka'a zai sanya shi wato daga-daga za a yi daga-daga da wannan ginin da wannan duwatsun gaba ɗaya wa kana wa'adu rabbi haƙa kuma lalle alƙawarin ubangiji na gaskiya ne tabbas ne tashin kiyama nan zai zo za a yi shi wa yau mai izin ya moji fi ba a zai? A wannan rana kuma za mu bar sashen su ya rika cakuɗa da sashi da can an raba ya ajuju wa da mutane al'umma daga nan za a rushe kuma sai su shigo sai barna maɓarnata su shigo alamar tashin kiyama kinin ta kusa yadda ya ajuji wa majuji suka bayyana to shine annabi wato Allah Allah madaukaki yake cewa sashi da sashi kuma za su fita kuɗa da juna daga nan wa nufiqa fi suri kuma sai mu yi busa a cikin kaho ji, ubangiji wa hun jama'a. sai mu tara su tarawa Allahu akbar mu ji yana zance daki daki a taho a taho har a gangara lokacin kuma daga nan sai tashin kiyama to waɗannan ayoyi yin tafir yake cewa fa masa'u an yazharuhu ko eh yace maku biran an a ajuja wa ma'ajuja annahum ma ƙadaru ala an yasadu min fawqi hazar as wala ƙadaru ala ƙabihi min asfalihi Allah ne ke ba mu labari tun da ya aji wa majus zurkarnai ne ya ginin can ko ba su iya samun ikon su hauro shi ba ko ba su iya samun damar su huda shi ba falamma kana zuhur alaihi afhalu min naqabihi qabala kullan bima yunasibuhu yayin da ya zama wato haurawa ta fi hudawa sauƙi muna gane maganar za ce ga gini kila za a yi yadda za a haura shi ko amma a huda shi ila huda ta fi wahala da sai aka kalubalanci maganar kowace za a nuna mana bambancin su kaga lokacin da sojoji suka zo masar sanda za a shiga a huda a ci garin badala magari ake a kulle ba kofofi da masu gadi amma da rindina suka zo ta musulmi ai wani suke ta hau ne hau wani har aka hau aka jira ta ciki kaga an haura ta sama kenan aka je aka sa masu gadi suna ta bacci sun ɗirki giya sun sha suna ta bacci suka lalaba suka je suka buɗe kofa musulmi suka auka ci haka aka ci wannan garin lokacin wato ainihin amur bin al'as in kun je kun karanta tarihi to shine a nan aka ce tun wannan lokacin ba su iya samun ko su haura ko kuma su huda ba amma wajen lafazin da aka ce fa masba'u kun ɗaya kuma aka ce wa ɗa’u aka ƙara ta'u to me yasa ake wannan an yi ne don kowane munasaba da hudawa da haurawa ne bi wane ya wahala hudawa sa lokacin da za ka faɗi haurawa ba sa ta'u ba ɗaya ya ka sa ta’u ɗaya ta ka ce fa mastaɗa'u an yi zaharo ba su iya samun daman haura shi ba amma da za a faɗi hudawa za ka ce wa masta ɗa'o aka ƙara ta'un haka ibn kasir ya ce ya ce fa masta'u an ya zaharo huwa masta'u lahu na ƙaba ya ce wannan shine dalili a bisa anahum lam yaqdiru ala naqabihi wala ala shay'in min dukkan su guda biyu ba abin da suka iya yi da hudawan da haurawan amma me yasa aka bambanta saboda hudawa ta fi wahala hudawa ta fi wahala amma duk da haka sai ga hadisin wato zainab binti jahashin Sojin Nabi Sallallahu Alaihi Allah ya kara mata yadda kala Sufiyan yace arwato a cikin ruwa ya yake ta arba'u litwake kala mata guda hudu na manzo yake sun ce ko dai daga cikin sun ce in sai kaban Nabi Sallallahu Alaihi wa huwa wa huwa muhmarrun wajhuhu wa huwa yaqul la ilaha illallah قد ذكر باب فتح يوم فتح فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ما كان النبي دي تكسين دي تسيبا دي لاباري تكي سيوا وترانا النبي يفرقا يا فرقا دي غبنكي يفرقا دي غبنكي shine sai ya tashi idanun su suka yi jajjawur fuskar shirin ta canza alamun damuwa dama kan gane annabi ka kasu yana farin ciki ana gane a fuska yana cikin bakin ciki kan gane fuskar shi za ta kada shi jawur idanun jijiyoyi nan ta tashi da na kai in kuma yana cikin farin ciki za a ga fuskar shi tana haske da zai tashi daga wannan bakin ciki ga annabi fuskar shi ta yi jajjawur shine yana cewa la ilaha illallah ba abin bauta cancanta sai Allah wani lil min sharri bane ko wata azaba ta bata da larabawa a daga taraba wata ga gatanin ta kusantu wata ne wani bane ne wani bala'i ne ga shi ne ya tunkaro shi ne me wato ya ce fita hali yau mu yana rada mai ajujuwa masu a yau an buɗe wato wancan wancan menene saddu katanga ko katanga da wannan zulkarne ne yayi tsakanin duwatsun nan guda biyu to an buɗe misla haza wannan wahallaka ya sa ɗan yatsunsa da manuniya wannan da babban ɗan yatsaye haka eh, haka ba ya ba da ƙofa ba bai ba da wannan ƙofar ya ce ƙultu sai ita ma ta ma'ana wancan ya juju ma juju an yi ƙofa tana nan kamar haka an yi hudar kamar haka gaba bala'i ya matsanto kenan ko Ni ne sai ta ce a wannan wurin sai ta ce na ce ya rasulallah ya manzan Allah a nuhuliku a fi Salihu. salihun bala'in nan da zai tunkaro ya zo yanzu za a halaka mu bayan a cikin mu akwai salihai bayan Allah masu sallah masu azumi masu zakka wanda ba su abin nan za a iya halatta mu ƙala na'am da za ka fara habasu in bala'i ya zo ya tinkaro in dai an jangwalo shi in ya zo zai iya samun masu laifin da wanda ba sa laifi wata ko fitinatan za ta ci ban da labi da zalamu in kuma khasa a ji tsoron fitina ta ku jangwalo ta idan ta zo za ta taɓa har wanda ba su suka jangwalo ta ba ina annabi ya faɗa musu wannan tun zamanin annabi fa ko an yi ƙofar da ta kai haka ko zuwa yanzu ko ta ƙaru ko kuma tana ne da take Allah ne dai masani mu dai kada Allah nuna mana yadda za su huda su farko tunda an ce yana cikin alamomin tashin kiyama manya-manya da da ya ajujuwa wa majuju wannan wuri suka ɓarke shi suka zo kuma suka shigo shi kenan tashin hankali ya zo ayan nan ta tabbatar mana da haka abin da muka karanta cikin ayan nan ko inda gashi nan an ce ba su sami iko ba ko ba za su samu ba a sannan amma ya sai Allah ya ce qala hadha rahmatun min rabbi shi zulkarne ne ce wannan abin da ne rahama ce daga ubangiji wani taimako ne da Allah ya mabba kari aka toshe ba su daga nan yace fa idza jaa wa rabbi da ala kudaka dan alƙawarin ubangiji na ya zo tashin ya kusa to akwai alamomin tashin kiyama shine barkowa ya ajuju wa majin saukar isa bayanar dajjal eh, dabba da za ta fito iskawa suna nan manya-manya almahadi dudowar rana daga mafatarta duk waɗannan manya-manyan alamomin tashin kiyama ne wanda idan suka zo babu makawa sai san aukuwa kana wazo rabbi haqqa lalle alƙawarin ubangiji na gaskiya ne tabba na kiyama nan tashin alamomin tashin kiyama za ta yi da ita kuma kiyama ita ma za ta tsaya yasa sai Allah ya ce wa na ba abahum yawma idan yamutu fi ba'dhi za mu tsale tashin su suna suna gumurzu tsakanin sashi su ma ya juju amma juju mabarnata da sauran ko mutanen da za a zo a haɗe a shafuda abu ya rikice kinan kada Allah ya suna wani wani lokaci daga nan rikicewa kuma ya ta kai rikicewa ba ya su sun bayyana ba ajuji kila ga kuma almahaji ya bayyana ya yi iya abin da ya gama isa ya yi nashi dajjal kuma ya zo daga nan duniya ta rikice don mutanen kirki sun gama tafiya dan za ta tashi ne kiyama akan ashararun nashi mutanen da ba san me ce kalmar shahada ba ba san me musulunci ba Allah ya ce wa nufiqa fi suri sai kuma mai busa a cikin kafu busa ta farko kenan da za a yi duk wani abu mai rai ya zama ya mutu Allah ya ce fa na hum jama'a. sai kuma mu tara su tarawa gaba ɗaya al'umma kuma sai su zama wuri guda kenan an tara su sun zama wato ainihin kama idan Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajma'una ila miqat yawmin ma'lum cikin suratul waqi'a la yace lalle ta ce ta farko da na ƙarshe za su zama ababen tattarawa zuwa wannan lokacin nan da ranan nan sananniyar tashin kiyama wata ayatul mukafi ayat 47 da muka karanta Allah ya ce wa sharnahum wa lam nughadir minhum ahada za mu tashe su mu tattaro su gaba ɗaya ba za mu bar ko ƙwaya ɗaya ba ba makalewa ba sagalewa ba koyewa dan ba wurin koyewa ba kwalogo ba sako, ba rafi ba sama ba duk an share komai Allah ta sa mu ga da kyau wannan kisa kullum sai su zama mana bar aya an nuna lokaci wannan kissar wasu na cewa wai katangar da aka yi yan China suka yi a Tin China kenan daga yammacin ta zuwa gabaci wajen dubban kilomita wasu ce, wai ita ce wannan katanga ta zilƙarnai ne da yayi a kawo littattafai a ta rubutu to ƙarya ne kowa ya san ne daban musulmi ne kuma yan china kowa sun suwa yan china ko sannan kuma shi tsakanin dutse da dutse ne ya yi kuma suwa suka yi suka taimaka mashi su kuma yan china shi da ƙarafa aka yi da dalma su kuma tasu bulo ne aka ko da duwatsu da taɓo aka yi wannan katangar doguwa kuma wancan tun da aka yi ba wanda ya iya haura ta hayo amma ta yan na wani wurin ya lalace wani ya zama kwazazzabu malamai sun faɗi dalilai daban-daban wanda suka faɗi in koma ko tafsirin malaminmu a doktor ko professor kuma sani ya kawo dalilai masu yawa bambanci wannan katanga da zilkarne ne ba ita ce katangar yan china ba katangar yan china daban su suka yi ta arnani sarakunan china suka yi ta wancan kuma zurkarai ne ya tsawon shekaru Allah ɗaya ya san lokacin da yawan aiki saboda ka zo ka ce wai ita ce sannan wasu ce a'a wannan inda aka yi wajajen mutanen Turkiya ne nan wajen ne aka yi wannan aka yi wannan katanga ɗin a nan wajen ne duk ba a faɗa mana wuri ba yadda ƙur'ani ya zo ya ce mana ya tafi inda ranar ke zuwa wajen china ne wajen taki ne a'a ina ne wannan duk shi yake so ka gane ba abin da yake so ka san ikon Allah da abin da yayi wanda ke nuna maka iko na ubangiji da ƙarfinsa da ƙudurarsa ka imani da wannan ka yadda shine muhimmin abu kuma ka san Allah ne da iko ya taimaka ma bayansa duk sanda ya so ta hanyar duk wanda ya so kamar yadda Allah ya jeho shi daga yammacin duniya ya tafi inda ya je masu wannan hidima kuma har yau ga sanan tana amfana al'umma Allah ya samu dace Faɓa shi ya tafi ƴan uwa sai mu haƙura mu tsaya nan. Abin da makaranta daidai, Allah ya mana tare a alare. Abin da na kuskure, kuma Allah wa ban ya gafarta mun ya gafarta mana. Abba na Aci na fidina Hassana, wancan latsarar ta Hassana, wancan na ababen masu. Abba na Lati kuluba na baje zaharai sana. Muhammmil na Aminu na dunkara, ma'aikatan ta luhab. Masu tamboyi na addu'a duka. Allah kafin mu sanin bukatunmu. duk ka san bukatun kowa a nan Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi eh wai littafin je da muka karanta wannan bayanai na shi maganar <clears throat> Musa da Khadir in littafi na jahat wanda mun karanta shi mun sauke shi masu bukata za su neme shi dan karantawa a ciki an kawo ma duk maganar manama nan da aka yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin